وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يوى kamar da ka tambaya mutum ya yi shafayi ya tashi asuba ya yi wutiri shi ya fi ko kuma ya bari ya yi shafayi da wutiri gaba daya yau eh idan kina iya tashi sai ki bar shafayi da wutiri ki yi shi asuba gaba daya ki yi shi cikin dare gaba ɗaya amma bayani na kan in case kamar la'alla kin yi eh, wutiri in eh, shafayi ko raka a biyu kamin ki yi bacci sai baki iya ki tashi ba amma idan kika yi kika tashi ma ba a ce ki raka ɗaya kawai ba in dai kin iya kin tashi za ki kuma yi shafayi da wutiri kuma wutiri ne ba a yi shi cikin dare sau biyu ba yi wuturi biyu cikin dare ɗaya amma shafa'i za ki yi shafa'i kamin ki bacci ki bar wuturi idan kin taso kuma asuba za ki kuma yi ya ake kiran shi shafa'i tukuna ki dora wuturi ya zamo karshe amma kin yi shafa'i baki yi wuturi ba kika da kin tashi asuba ki kuma yi shafa'i kuma da wuturi to sai lokaci ya rinjaye ki gari ya waye sai ki wuturi to wannan shi ne bayanin da na yi amma abin nufi so dai ya kamata mu gane in aka ce shafayi shafayi shi ne raka biyu biyu biyu biyu biyu wutiri kuma shi ne raka ɗaya saboda shi idan mutum ya tashi dare zai yi sallah sallan dare ana ce mai wutar amma tare da shafayi da wutar tare da shafayi amma lokacin da kika yi raka biyar kin yi wutiri lokacin da kika yi raka bakwai kin yi wutare. lokacin kika yi raka tara kin yi wutare. lokacin kika yi raka goma sha ɗaya kin yi wutiri ko sha uku kin yi wutiri amma lokacin da kika yi raka'a biyu kin yi shafayi abin nufi kenan da ya kamata mu gane menene shafayi menene wutiri Shafan ne raka biyu, kuma abin nan rasul sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul laili masna masna sallan dare raka biyu biyu ne ki raka biyu ki sallama kika tashi ki raka biyu ki sallama kika tashi ki raka biyu ki sallama kika tashi ki raka biyu ki sallama kika tashi ki raka biyu ki sallama goma kenan in ga da saki dora wuturi daya lokacin nan kin gama wuturin dare ki kenan kuma aka ruwaya ya zo a ce babu laifi ki raka hudu ki sallama ki raka hudu ki sallama ki raka uku ki sallama ki samu raka nawa goma sha ɗaya kenan ko ki yi raka takwas ki sallama ki tashi ki kawo raka uku ya goma sha biyar ki sallama wannan kuma babu annabi duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallan dare shi haka nan saboda shi abin nufi idan ba kika bar wuturi, shafai da wuturi, ko kika bar wuturi kika tashi in ba makara kika yi ba an fi so lokacin za ki yi shafai raka ko ki yi raka eh, uku ko ki yi raka biyar ko ki yi raka bakwai ko ki yi raka tara ko ki yi raka sha ɗaya ko ki yi raka sha uku yawwa amma idan kin tuni wani shafayin kamin ki yi bacci shegari yi kamar yadda ya rubuta ta tambaya gari ya waye ki tashi an yi salatu, to lokaci sai ki dora wuturi haka maluma suka ce ya ishe ki amma in dai baki haka wani lokaci zaki biya ki kawo shafai tukuna ki dora wuturi kada ki shi ɗaya kare wallahu ta'ala alam Allah ya sa kin fahimce ni da fatan kin gane kuma wassalamu alaikum wa wabarakatuh